annabi ke sayarwa da kayan inda na faɗa musu kuɗin kamar dubu biyar ko shida bakwai sai su ki siya saboda ni bashi na karo an ƙara mini kuɗin to su ma dole suna wannan mana ya ce me hukunci akan wannan wanda suke ƙara ma wanda ya sai kaya da bashi kuɗi. Wannan ai shawa ba da wannan fatawa to ya halatta ka ƙara mutum farashin kaya saboda bashi. Ai wanda zai kare a wurinka kuɗi a hannu dubu biyar biyar ne. wanda zai siya bashi kuma dubu biyar da ɗari biyu ba matsala kai ma yanka zo sayarwa ta ga dama kai haka kai da ba wanda zai siya kuɗi a hannu ka firmar da sauki wanda zai siya bashi kuma ka ƙara masa babu a ba dalilin da ya hana mu amma yadda kuɗi a hannu kana iya ƙara farashin kayanka kana iya ƙara ribanka haka nan kuma in bashi ne ma kana iya ƙara kana iya ƙara riba ko ka wannan kuma shehu isa mai tafiya ce duk malamai sun yi ijimai akan wannan ya halatta wannan sun ce ta wasu bai wuta musu daga baya shek nasuddin albani ya ce bai halatta ba da wasu daga cikin malayan maliki ko da hadisin albai albabin nan bai a tani fi bai a kuma wannan hadisin ba wannan magana yake ne ciniki biyu ce ciniki da shine sai maka abu bashi da tsada kafin ka biya in sake sa da arha a wurin ka. na san ma dubu goma da tashi in sake sayan dubu tara a wurin ka ga yanzu na baka dubu tara in ka tashi biya na za ka biya dubu goma wannan ne aka haramta amma sai ka bashi da tsada don in je in sayarwa wani daban na arha ne bukata na inda takin zo in biya ka wannan halal ne shi ma suna su bai bai usawar ba shi dai bukata ne ta dubu dari ta kama ne in na zo na ce ka ban bashi dubu dari ba za ka bani ba amma kayan da ake sayarwa dubu dari kana iya bani bashin sa dubu dari da goma ya halatta na zo na saye shi a dubu dari da goma ni kuma sai je sai da shi dubu ɗari ne ko na amma wani daban kai da tafiyar mijin ne ga alaƙa ya sayarwa kawa wani daban ne zan je zan je in sayarwa ina sayar masa ne bukata na tashi biya ka dubu ɗari shi ne sai kuskawar duk malamai sun halatta tashi shauki kami taimiya ne ya ce ga ba kuma babu mutum za ka halar ne wannan amma shi wanda ya sayar maka kuma in ka fi bashi kaya wurinsa da tsada sai ta biya shi to daga baya halatta ka dawo da wannan kayan kuma ya siya da arha don ka riga ka biya shi ba wa wani riba da zai shigo da zai shigo a ciki to za ka in ka sai da ka wani ya dawo ya ce ka sai da ka kuɗi a hannu ko bashi ya riga ya biya ka ya dawo ya ce da Allah ka hannun ina son ka sake sayan sa bana buƙatan sa ya halatta ka karya shi ka saya dubu ashirin ne ka sai shi dubu sha biyar sunan sa ka dawo ya sa zuwa suke taimaka Allah malak ne domin yanzu wannan sarfon ciniki ne wancan daban wannan daban amma kan ya biya ka bashi in ka karya ka saya yanzu za a lura cewa ka bashi kuɗi ne kuma yazo biyan ka zai baka wanda ya wannan yawa wannan shine bai aina wannan bai halatta ba ko shine bai adani sai bayani amma sai maka ka da tsada saboda bashi wannan ciniki dai ne ba ciniki biyu ba ba da za a ce ciniki biyu cikin ciniki da na malam wannan take cewa assalamu alaikum kwanan don Allah a a jawo mijina kunne don ɗalibinka ne duk randa abu ya haɗa mu ko da na zo na same shi mu yi magana domin yin sulhu sai ya dinga daga murya a gaban 'ya'yanmu yana zagi na yana min cin fuska farko dai ke ɗin ki zama mai biyayya karki dinga masa abun da zai dinga miki wannan abun ke akan kanki kenan domin watakila ko ya ta mai tuwa ne ya ta mai tuwa har ya zama ba a sauraron ki don kin sannan na biyu kuma bai kamata ya zage ta shi zagi ba da wani amfani ka zo kana zagin iyalinka ko na biyu da yawa da za ka ladabtar da ita amma ka zo kana zagin ta ko har a gaban 'ya'yanta wannan yana rusa gidan yaran ma kuma zai sa ta daina ganin ka da girma ko da kima saboda ka zagi iyayenka wannan kuskure ne sannan faɗa a gaban yara kuma ya danganta akwai laifin da ya halatta ka yi ko kuma bai dace ka yi abin da ka yi faɗa a gaban yara ba ko wanda kuma kai a gaban yara ba matsala duk laifin da a zahiri yake yaran sun ga kayi sun ga tayi sai ka ga so matar ka faɗa a gaban yara ne matsala a jiki su ma yaran za su kiyaye sun san cewa yanzu aiki ne ba za su sake ba kuma sun san kai cewa kai ne babba a kanta kai babansu ne ka bi babansu fawa amma akwai laifin da na sirri ne bai kamata yaran su san ma ta yi wannan laifin ba wannan bai kamata ka yi a gaban yara ba zai iya rusa tarbiya sai ka ja ta a gefe a ɗaki sai ka gaya mata matsalolin ta kamata kana wannan shi zai raba rigiman cewa duk wata mata kawai da mata ne ka cewa a gaban yara na yake mini fada a akwai laifin da zai miki a gaban yaran ki ma wai ita tana tsammanin kamar idan an mata fada a gaban yaran ta wai ta ɗaukar ɗanci ne a ai baban su ne kuma yaran sun a yi ya fiki Shi ne sama da ke ko bulala ya miki a gabansu sun san ya isa ne matsalan a ciki amma sai su kafa hujja da wannan wai a gaban a tabbar yara ya zo yana mini fara ki karfi ya miki ya yadda ke da yara suka karkashin sa kuke kada ki wuce ki ba a gaban yayin amma akwai laifin da bai kamata ba shi wani sirri ne ko wani abu ne ya yi girma ya fi karfin yaran wannan a koma gefe a je a abin da a sasanta ne ba ka zo ka samu abu a matsala ne a falo ko a tsaki ko a bai yaran masu san hanyi. yi sai kai faɗan ka don ka kiyaye kuma yaran masu kiyaye wata ran in ta manta ma yaran ta su ce ba fa kin san baya son abu kaza kin yi abu kaza wakin ya kamata a dinga kula da wannan amma neman da zaki kam zaki wannan ba tarbiya wani na malam wannan yake cewa wai wannan ayin da wasu farko da ya ce malam ina son ka don Allah mm. ah, sa'annan ya ce wannan ayan da su aka magana ko wai lullun musalli ba bayan Allah kake magana <laughs> me kake nufi don ake lil ce. kawai lil musallin alladhina mu. A salatihim sahun azaba ta tabbata ga masu sallah waɗanda suke rafkana a sallah rafkana ana nufin wanda baya sallah akan lokaci ba wai mai rafkanuwa na judu sai wanda ake su daina kabbi ko ba ne ba wannan kan kowa na yi manzala ta zuwa ba ya yi amma rafkanuwan shi ne ka rafka da ka ƙin sannan har lokacin da ka shige zo ne aka ce azaba ta tabbata ta tabbata a kansu azaba ta tabbata ga waɗanda ba sa yin sallah sai lokaci ya shige ko kuma suka ce ma gaba ɗaya mai bari sannan a yanzu ta yi azaba ta tabbata ga wanda ba sa ba sa yin sallah wanda suke barin sallah ko kuma su yi wannan sallan ba za su yi ba sai ba za su yi azaba da la'azar ba sai magariba da isha asuba ba sa yi ko sai asuba duk dai sun shiga ciki idan wanda ba yake barin ta sai lokaci ya fita yake yi to ballanta na kuma wanda yake tsallake wasu salloli kuma wai mutum koyi ne a cikin wutar jahannawa ba za a shigar da duwatsun duniyan nan za su narke a ciki aka ce da aka wanda baya sallah a lokacin ko da aka babban laifi ne wannan da yake da suwaye take magana kaga ya tuna min da abu nawas shi abu nawas shi ya ce masu sallah masu sallah kawai bai ware ba masu sallah ne aka ce azaba ta tabbata kan shi sa sai ce il masajida wal ubadu li yaskina ma qala rabbuka waylu lil ula takiru bal qala rabbuka waylu lil musallina yace ka bar masallaci masu bauta su yace ka bauta su a masallaci amma kai karka kai mu masallaci mu je wajen shan giya kawai mu sha mu more ko da Allah bai ce azaba ta tabbata ga masu shan giya ba amma ya ce azaba ta tabbata ga masu sallah to me zai kai ka sallah to kaga wannan ai canja ma'anan aya za ka ce wani ne misali ne sai ka kara a gaba alladina hum an salati sahu sai ka waraka tsaya wani ne misali ne kawai azaba ta tabbata ga wasu sallah aka je ta daina yin sallah ana nufin wanda suke rafkana a sallan su ba sa yin ta akan a kan lokaci mana yake cewa shidan ya ce zai zo mana ta dama ta hagu ya gaba ta baya akwai alamun da za ka gane shidan ya zo maka ta ɓangarorin nan <laughs> akwai wanda in kana masa biyayya sau da kawa ai ba ta ita da zo maka yawon. <laughs> Ya ci gari da aka duk awa da sabon Allah kai kada ne baka damu da abuwa na ibada ko na da'a wa Allah ta'ala ba kai kawai abu na shagoliya shi kake sha'awa da na shilmi da na saba wa Allah sai ba ta inda ke dan bai zo maka ba kenan ya ce wai ka kota ina amma kana nake wai ka ga dan ne wannan ba za ka ganji ba dan ba a gani shi dan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawun shi dai yana gani ka amma kai kuma ba baka ba ka gani sa amma in dai kana masa biyayya to kawai ya riga gama da kai kawai ko ta ina yana jan ka ya ja ka ne ya ja ka nan ka tafi sai ya riga ya kewaye ka kawai ko za ka karka biyo shi nan, ka yaƙe shi har ka fi ƙarfinsa yadda ba zai ba a kan kawa. Wannan ya ce, Assalamu alaikum malam, Allah ya ƙara malam imani da takawa da nisan kwana. Ya ce, Malam, eh, ina so ka ja hankalin mutane akan yawan amfani da ake yi da chat gpt da suke yi a fagen neman ingantattun hadisai ko wasu abubuwa da suka shafi addini domin wallahi wannan chat ɗin tana yin kuskure kuma tana hana mutane zuwa neman ilimi. Sau ni ban ba ma wallahi. AI ne kama kama wani abu da ba kama yana da umarci to ko ya yi ma dai ba za ka dogara da shi ba shi ne mi yana daukan sa a cikin littattafai littattafai ake daukan sa kuma a wurin malamai shi kansa littafin ma ana samun kuskure shi kansa littafin sai malami sai gyara masa haka littafi kaɗai ma ba wadatarwa balle sana intanet wanda baka san ma zuwa ne suka sa abu mai sai ka dole ka koma a littattafai kuma ka koma malamai za ka zo za ka da inda ake karatu yanzu ba gashi mun yi gyara ba ai akwai da aka ce subutun muka ce ne subutan akwai wurare da yawa kuma wanda muke gyarawa in muna karatu sai mu ce wannan wasanin ba kaza yake ba kaza yake wannan wasanin kaza ne na ka gyara ka yau ma ina ce wuri biyu muka gyara saboda haka a littattafan su ma haka ne ko a kwamfuta ta same su ko a haka ana iya samun wani idan ka je ga malami kana karatu in ka jaba in sai ce baka a aka zane ka gyara ai shi ne abinda abinda ya sa tumal hakim ya kuskure hadisin abinda alhabbatu sauda gawa'u min kulli da habbatu sauda wani tsiro ne aka ce magani na kowane ciwo shi ko sai karanta shi alhayyatu sauda ko da babu wannan digo din sai kaddara digo ɗaya ne ba digo biyu wani sai ce bakin maciji a digo biyu ne kai ba digo ɗaya ba sai ce bakin maciji yana maganin kowane ciwo sai dai dinga yanka bakin maciji yana ba mutane suna mutuwa da jikin maciji ko a matsayin magani to kaga ba da a gaban malami ne yace alhay alhayatu sauda malamin sai ce a'a alhabbatu sauda ne alhabbatu sauda ba hayatu alhayya maciji ne habba ana nan jin kwayan kwayan tsiro ne to kaga wannan bai zai wadatar ba shi yake cewa ya zunnu al-ghurru anna al-qutba tahdi wa fahm li idrak al-ulum wa la yadri al-jahul bi anna fiha قوام بحير الأقل الفهيم إذا رمت القدوم بغير إذا رمت القدوم بغير شيخ ولست عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أقل من ثم الحكيم yake jahili yana tsammani ne tattafai za su iya karantar da mutum bai sa cikin su akwai wasu matsaloli masu wahala wanda malami mai fahimta ma yana ruɗewa in ya shiga ciki yace to idan kace za ka ɗau ilimi da kanka abubuwa za su rikice maka su tarwace maka ka kasa gane kansu kai sai ka fi tumal mai bata shi ne wanda wannan muka ce ya karanta alhabbatu soda ya karanta shi da alhayyatu soda yace maciji kuma kwaya ake nufi na na saboda haka idan kace wa za ka yi karatu a NTA ina ma zai yi wa za ka ɗauko shirme ne za ka yi ta hayaniya ai ko tafin sai da malami na kuma a ce wai wai wai kayan ta ne za ka ba AI abu ta yi maka dai ba ka da tabbas amma malami zai iya amfani da wannan abu don in ce kuskure zai iya gane in ce kai hatta maktaba shamilan nan da muke da shi kaga dai littattafai ne aka tuttura su a abin da mutanen saudiya suke aikin su a sake tawa to a su ma ana samun kuskure maktaba shamila inda muke a bayan da ita a kwamfuta shi din ma idan ka zo wani abu sai ka ga akwai kuskure amma za ka iya ganewa in kana karatu kana karatu a littattafin saboda haka in ka zo kuma wani ba ka gane wani malami ne zai gane maka ce nan ba haka wani in kana project za ka gane wannan ko na ka ba kowane abu in ka gan shi kawai zai zama zai zama haka ba ka da wani nutsuwa ko da haka karatu ba a yin sa ta hanyar intanet a ce ya yi sauki amma dai da wanda ya yi karatun shi na iya amfani da wannan abun kuma inda suka ke zai ya gaje daidai da kuskure don wani abun na da kai kawai ake yinsa dama ka riga ka karanta shi ka manta shi ne ko ka sha'afa in ka je ka ɗego shi a inda sai ka ga ah, lallai wannan abu haka yi kuma ko magana wani ya faɗa kai sai ka tuna ma ga hujjar nan ga dalilin ka ga waye waye to in matsayin ka bai kai wannan ba za ka je ka ɗebo kwashe kwashe ka ɗebo kwashe kwashe kaga daga nan za ka samu matsala to ba dogara da irin wa'annan amma wanda yake da ilimi yana iya amfani da su domin samun sauki a wasu binciken da yake na malam akwai wanda yake cewa malam muna godiya masu bin mu bashi a kasuwa kuma sun ji abin da ka faɗa sai kuma masu addu'o'i wannan ya ce mana a sanya mu a cikin addu'a kustin sun kama mana kaya wannan kuma ya ce malam yayan shi bai da lafiya ina roƙon malam da yan uwarsa shi a cikin addu'a wannan ya ce malam a sani addu'a Allah ya bani jari na kaina ya kuma ya sare min zuwa in sauke farali aikin hajji sai wannan kuma ya ce malam a samu addu'a akwai ɗan mu da ya fita tun yaushe ne ya ce har yau dai ba ga kwana biyar yau har yau ba ji labarinsa ba muna fatan Allah ya bayyana shi cikin ƙoshin lafiya malam jakar sani ya sa surukarsa cikin addu'a za a mata aiki gobe alhaji abdu farba imaman shi an kai ta kano wata da lafiya ita mata ta cikin addu'a duka Allah ya ba su lafiya Allah ya musu bukatun nan gaba daya mara lafiya Allah ba shi lafiya wanda aka yi kinnafin bangare ta lafiya da shi kuma sauran yan uwa da suka yi nemi ainihin addu'o'in mu a tijari da sauran su Allah ta'ala ya musu bukatun su kuma Allah ya wani bukatun mu na alkhairi gaba daya sannan wanda ya yi magana akan masu wani yan kasuwa da suka yi ƙanana bashi wala maganan gaskiya ne kuma na sha faɗanta ya kamata su duk wanda ka san karyewa ya ga ganganci ya maka ba kuma yan ta'adda yan kawai dama sun ɗauki kayanka domin su je su ko abun da ne kawai ko ci bulus kawai to ba irin nan ba ni ba na magana kai wani nan ba nan ba abun tausayi ba ne amma da da yake iya kokarinsa abu ne ya fi karfinsa kuma bashin nan ya dame shi Allah ka yafe masa ubangiji ta ala zai baka lada ya yafe maka zunubanka kuma ya sa albarka a cikin kasuwancinka domin hadisi ya tabbata inganci shi maza su haji an yi wani mai kuɗi shi ba da wasu ibada da yawa amma kawai da yana bada da bashi in lokacin karɓan bashi ya sai cewa yaransa duk wanda yake da shi ya ba ku karba karɓa wanda ba da shi kuma ku dale shi na ya ce masa ko ce shi ranar kiyama Allah ta'ala ya to ga abinda wannan bawa yayi ya yafe wa da ba su da hali sai Allah ya ce mu muka fitan ta mu yafe masa zunubansa shi ke aka yafe masa ya tafi aljanna ba ga wannan yana da dadi kaji sosai dan uwanka Allah sai ya ji sosai ka hanyoyin shiga aljanna suna cewa. da kuma gida wannan hanya ita ce hanyar shiga aljanna nan, ba za ka iya kwana kiya teri ba ba za ka yi azumin nafila da yawa ba ka da karatun alkur'ani amma ta hanyar wannan ya ya yafiyan da sauki a kasuwancin ka sai ka ka shiga aljanna ta bin wannan Allah ta'ala ya samu dace Allah kara mana imani da tsoron Allah ko ta barwa Allah ko rikon Allah da bai da lafiya mai duburi muna fata ubangiji ta'ala ya shi lafiya da sauran wa'anda ba su da lafiya Kano suna kai Kano da sauransu da ubangiji subhanahu wataala ya ba su lafiya gaba ɗayan su اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت ووفقنا عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك فبارك ربنا وتعاليت اللهم برحمتك امنا واقنا شر ما اهمنا وعلى الايمان الكامل والكتاب والسنه توفنا اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالايمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.